Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha bakwai Sai ɗaya daga cikin mala'iku bakwai masu kahoni bakwai ɗin nan ya zo wurina ya ce, Zo, zan nuna maka yadda za ka hukunta wannan babbar karuwa wadda take zaune a kan ruwa mai yawa wadda sarakunan duniya sun yi lalata da ita, mutanen duniya kuma sukan zama kamar waɗanda suka bugu da ruwan inabi na lalatar da suka yi da ita. Sai Ruhu ya sauko kaina, mala'ika ya ɗauke ni zuwa cikin daji, a can na ga wata mace zaune a kan wata jar dabba, dabbar kuwa tana da sunaye na sabon Allah da aka rubuta a jikinta, tana kuma da kawuna bakwai da kahonni goma. Macen nan ta sa kayan jan galura. da kuma ja, da ta ci ado da kayan zinariya, da na duwatsu masu daraja, da lu'alu'ai, tana rike da kof na zinariya cike da abubuwan kyama na lalata. A goshinta kuwa an rubuta sunan da yake da ma'ana da asirai. Babila mai girma, mamar dukan ƙaruwai, mamar abubuwan ban kyama na duniya. Na kuma ga macen. ta bugu da jinin tsarkaka da kuma jinin waɗanda aka kashe saboda shaidarsu game da Yesu, da na ganta sai mamaki ya kama ni kwarai, amma mala'ikan ya tambaye ni ya ce, Don me kake mamaki? Zan faɗa maka asirin ma'anar wannan mace da kuma na wannan dabbar da take ɗaukarta, wannan dabba mai kawuna bakwai. da kahonni goma wannan dabbar da ka gani ta taɓa rayuwa a da amma yanzu ba ta rayuwa za ta kuwa haura daga rami mai zurfin nan zuwa inda za a hallaka ta mazaunan duniya waɗanda tun kafin halitta ba a rubuta sunayensu cikin littafin rai ba duka za su yi mamakin ganin dabbar domin da ta taɓa rayuwa yanzu kuma ba ta rayuwa, amma za ta sake dawowa. Wannan abu fa yana bukatar hikima da ganewa, kawuna bakwai ɗin nan kuwa tudu bakwai ne, waɗanda macen take zama a kai. Kawuna bakwai ɗin nan kuma su ne sarakunan nan bakwai, waɗanda biyar daga cikinsu sun faɗi, ɗaya yana nan. ɗayan bai zo ba tukuna, sa'an da ya zo kuwa dole ne ya yi mulki na ɗan karamin lokaci kawai, dabbar da ta taɓa rayuwa a da yanzu kuwa ba ta rayuwa, ita ce ta takwas, kuma daga cikin bakwai ɗin nan kuma ta fito, kuma tana tafiya zuwa inda za ta halaka, kahoni goma da ka gani su ne sarakuna goma. waɗanda ba su riga sun karbi ikon mulki ba tukuna amma za a naɗa su su yi mulki na awa ɗaya tare da dabbar waɗannan sarakuna goma tunaninsu ɗaya ne suka ba da ikonsu da mulkinsu ga dabbar nan za su yi yaki da ɗan ragon ɗan ragon kuwa zai ci nasara a kan sarakunan nan gama shi ne ubangijin iyayen giji. da kuma sarkin sarakuna, su da suke tare da shi kuwa su ne aka kira, aka zaɓa, aka kuma amince da su. Sai mala'ikan ya ce mini, Ruwan nan da ka gani, inda wannan karuwa take a zaune, su ne kabilu da taro masu yawa, da al'ummai, da yare daban-daban, kahonni goma da ka gani, su da dabbar. za su ki ganin wannan karuwa za su kwace kome da take da shi su kuma barta tsirara za su cinye naman jikinta su kuma kone ta da wuta gama Allah ya nufe su su aikata nufinsa su zama da tunani ɗaya su ba wannan dabba ikonsu domin ta yi mulki har sai kalmar Allah ta cika macen nan kuwa da ka gani ita ce babban birnin nan wanda yake mulki a kan sarakunan duniya.